قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواءهم الذين كذبوا باياتنا والذين na يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعدلون ya wannan manzo ka ce wa waɗannan mashirikan da suke haramta abinda Allah ya halatta suke da'awar Allah ne ya haramta shi ku kawo shaidunku waɗanda za su shaida Allah ya haramta waɗannan abubuwan da kuka haramta su idan suka ba da shaida ba da ilimi ba cewa Allah ya haramta to kada ka gaskata su ya kai wannan manzo a cikin wannan shaidar tasu saboda shaidar ƙarya ce kada ka bi san zuciyar waɗanda suke hukunta san su. domin sun ƙaryata da ayoyinmu yayin da suka haramta abin da Allah ya halatta musu kada ka bi waɗannan ba su yi imani da lahira ba kuma suna hada ubangijinsu da wani su daidaita su ta yaya za a bi wanda wannan shine tafirkinsa tare da ubangijinsa